A Najeriya batun kwaskwarimar dokar haraji da shugaba Bola Ahmad Tinubu ya ƙudiri aniyar yi ne ke ci gaba da ɗaukar hankalin 'yan ƙasar. A tsarin sabuwar dokar dai akwai batun ƙara yawan kuɗi da za a cire a cikin asusun ajiya na banki ga kowane ɗan ƙasar. Lamarin da masana tattalin arziki suka ce tabbas da sake bayanai dai sun nuna cewa ya zuwa yanzu 'yan najeriyar na ci gaba da nuna yatsa ga 'yan majalisar dokokin ƙasar tare da yi masu kashedi da kar su kuskura su sanya hannu a wannan doka alhaji kabiru abubakar mai jama'a wani mai sharhi ne kuma masalin tattalin arziki a najeriya ya ce a gaskiyar lambari akwai abun fargaba bisa la'akari da wani tsari na yanayin cinikayya a cikin sabbin tsarin harajin eto eh fargaba shi ne gaskiya a yanda ma mutane ke gani a yanayin cinikayyan kamar dai irin a ka riga ka yi ciniki da turawan yamma ne sai suka zo suka ga kudaden da aka ranto a ciki kamar najeriya ba ta biya da sauri mm. Shi ne ake so wasu kamfanoni shigo da wani sabon tsari na yadda za a tatsi kuɗin nan a gaggawa a cikin talakawa mm. saboda a yanayin tsarin gana biyu da aka zo da shi abin da shi tsarin ke nunawa fa ba wai sai an yi ciniki ba in kudinka yana zaune ana iya zabge wasu abubuwa kamar yadda muka saba gani a wata hudu zuwa biyar da suka wuce haka kawai kana zaune sai a rubuto maka wani abu ta banki sai a ce gwamnatin tarayya ainihin aka cire ma wa'annan kason naira talatin ko ishirin da biyar ko wani abu kaga ire-iren wa'annan shi zai kawo tasgaro na tattalin arziki musamman mutanen da suke zaune suna fama da hannu baka hannu kwarya mm. kai gwamnati bata zo da shirin da za ta tallafa maka ba amma daga ƙarshe kuma ta fito da wani tsari wanda kai za ta rika ansa a hannunka. To shi ma dai Honorable Abdu Goba Ɗan majalisar wakilan Najeriya ne mai wakiltar mazaɓar Cancaga a jihar Niger a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar adawa ta PDP. Ya ce 'yan Najeriya suna da damar yin ƙorafi a kan wannan doka. Ƙorafin da 'yan ƙasa suke da shi suna da 'yanci su yi ƙorafi. Ni ma ni karan kaina da nake wakilci idan har haka ya taso dole ne tsakanin da mutanen da nake wakilci suka ce min ga abu kaza kaza kaza na in bincika abin na haka ne ya faru in kuma na bincika abin na haka ya faru ba zan yarda da wannan dokan ba saboda me je dawo ya shafe ni ya shafi mutane na bisa kan sana'o'insu da kuma su da za su yi na kasuwanci. Wani za ku bari ta wuce koko dai dan kamar ana kare bini jini biri jini ne tsakanin kuma da bangaren shugaban. Eh to in Allah ya in mun dawo ni dai a matsayina da ka gani na Abubakar Abdul Buba wanda yake wakilcin karamar hukumar can Cagala Gwamman duk wani abu da zai zamanto ya cutar da al'umma na ba zan yi da shi ba. A yanzu dai lokaci ne zai bayyana yadda za ta kaya akan wannan takaddama a tsakanin 'yan Najeriya da kuma hukumomin Kasar da suka ci sabon tsarin harajin zai taimaka wajen bunƙasuwar tattalin arziki a Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Mina a Najeriya.